lafiya ye na ce miki menene kike kuka lafiya ajiya yanzu muka yi yare da babu to saboda Allah ajiya ce baba ya rasuwa zai turo mu a matsayin wani sai baba tita na shiga uku wani baba tita ba dai dan giyan nan ba to bai isa ba yayi tsarara kamar ruwan aski zai zo ya same ni ki shiru ki kwantar da hankalin ki shiru ki shiru dan Allah aha da ni yake zance zai zo ya samu dauko min waya ta dauko min waya shi ki dauko min waya ni zai kawo bakanta wani a'a tico Baba tica lallai ne ina da ran bai isa ba yayi tsarara kamar ruwan aski zai haɗu da ni daidai zai zo ya samu. Dailuwa. Barka da gashi na zo. Ha, to da zauna, ce ka zauna. Ba haƙin ta mutane. Kaka dai. Allah samu dace. Bismillah, bismillah, bismillah, ga wuri mala. Barka da zuwa Allah bai. barka dai barkan ku da zuwa yawa sakatariya na me labai mutane a ofis na kuma da mata yaro da daban-daban to yanzu a yi sai san kenan yana ciki eh yana ciki yana ciki ko yana ciki to a fito lafiya a fito lafiya a ah! lafiya ku a fito lafiya to lafiya fito lafiya haba da luwa ya saki min haka me na maka Ke fa kika ce ni zan fara shiga gurin nan yanzu gashi kin bar wani ya shige. Au. Wannan ne baka gane ba kuma? Akwai wani babban mutum da ban sani bane a ƙasar nan? Ba Alhaji Abdullahi dan Alhaji bane wannan wanda shi ya dauna yin takara sanata? Au. Ashe ka gane shi. Ka san tsakanin su kenan da sanata. Kin ga ni fa dubban wannan nake ji ba. Magana daurin auren yata nake na gaya miki cewa ana sakowa daga masallaci za a daura auren yata. To. Na ji zauna in ya fito sai ka shiga.

Allah ya tsare Fangiyar ah! Sirrin nan fa hauhawa yake yi. To ya ba zai hauhawa ba don Allah irin ku sun tsaya mana a gairi. An shi wannan mana don Allah ku Kuma dai kubura. La ilaha illallah Bika nawa ku zama ki takalmi a cikin bai miki ba. A'a haba. Yayi. Ai kuma da ko bai yi ba yayi. Kai kai kai. Ja da ja ɗan aje tukuna mu ɗan yana ciki a ai don stop shiga kawai yatta yatta sai kin fito kubura ciki kuje Beluwa bari ina zuwa ciki ciki kubura shiga shiga shiga shiga wannan gina ya zaki ka ce ba kika yi zan shiga wurin nan ah. kubura ce ba to sai ne Malam ya haka ya kake neman ka sauke min caji. To ni ya kamata in shiga cikin nan. To shiga. Na ce shiga. To ai sai kin min izini amma zan shiga. Ko kuwa? To tunda sai na maka izini sai kai hakuri in na maka sai ka shiga. Hello sir. To bayan juma'a kenan. To a da lafiya. a dawo kuma ban ji kina na ji kina a dawo kamar me me ya faru kuma ya fita ji ya fita mana ban gani ya fita to ya fita shi da kubura ya ce sai bayan juma'a zai dawo sai bayan juma'a to to an gama daurin auren yarta wa kenan ah. gaskiya ne kin cuce ni wallahi kaga kanka ake ji mahaukaci ya fada a rijiya matan da ba mutunci gare ta ba billahi lazi in kai wasa sai asirin kai tono wallahi dan na ji yadda kuka yi da ita wato ka gani ko ban da ke magana yanzu a ce muna wayoyi eh da ina mun da komai wani sheki daga mana dan yatsa mu ba mu karere dan yatsun ba har gaba wannan ta tana na muna hankali yalla mu tashi mu tallafa ai mu kawo ban Allah nan saboda yana ci mai shawara da Allah ke zane mutum abin Allah da Allah mu mutu Yo, ni da kamar tagarin gaisuwa ta farko suna na mana hannu mhm. headmaster a firamaren gujiya headmaster eh headmaster a firamaren gujiya irin rashin mutuncin da kike yi da yawa ya zo ƙarshe idan umanki daga rashi rashi au da abu da ke ya kawo kai daman kai daman wannan ne wani kuwa kyan musan ne Danke, hankali ni ne mahaifi ɗorai na al'umma fasoshin kamfani sai yau kake zuwa ina tsammanin zuwan katin ranar monday me faru ranka daɗe wannan sakatariyar ta kaci mara kirki ta hana na shiga gaba ɗaya sai karɓar hanci take tana turo wasu gashi ni kuma ina da uzuri yau bayan sallar juma'a za a ɗaura auren yata kuma ni ne wali ba kuma da wanda zai wakilce ni wallahi yanzu haka tunani nake da za a yi da wurin samu je filin jirgin sama ina takardun suke da suna ranka to abin da za a yi ba a ungwana ka tuna min ka bani idan muka koma sai sa a briefcase kar manta abin da za mu yi da kai yanzu tun da yake na ga kana cikin uzuri yau hidima ta yi maka yawa so ka yi haƙuri da waɗannan da Allah ka shiga taxi ka koma zan neme ka eh babu na Hello? to to amma yanzu ya za a yi kenan to kenan ga nan zuwa ina zuwa kin yafe min din ne so kake in yafe ma zan iya yafe maka amma ba zan iya ci gaba da mu'amala da kai ba kin ga ni dai kawai so nake ki yafe mu saboda mahaifiyata jiya ta faɗa min cewa duk abin da zan yi in yi amma kada in yarda in shiga hakkin ɗan adam ta ce hakan zai iya sa lalace har Karshe in koma bara ni kuma babu abin da na tsana a rayuwata kamar ni a ce wai ina bara ba zan so haka ba da haka ki yafe min ko da ba za mu ci gaba da mu'amala ba na yafe ma amma kuma shi ma yana da buƙatar ka yi masa wani abu na kyautatawa ta ya yafe maka shi ma yana ina yanzu jin same shi To, na gode fa. A ba dama. Am da Allah ba? Dan Allah ina neman afuwa akan abin da na maka. Karka da ba damuwa. Na yafe ma duniya. To na gode. Allah ya kiyaye hanya. Amma. Hello? Baba, don Allah don annabi. Ko ka samu kuɗin ko da su ko babu, don Allah ka dawo, ka taho. Baka taho ba ma? To shi za ka gansu. To, Baba. Allah a da I lafiya bacin karkashe santi ne Fatu ban taɓa haɗuwa da wata yariya a rayuwa ta duniya ta zama man wani abu a cikin zuciya ta kamar ki gaske jinin jiki haka ne ke ji ina yawo tare da ki. <laughs> an yi ake shiga malamai fati Allah ya shiga malamai me ka rai hayo to kawai haka idan ina bacci mafarkin ki ina tafiya a mota ina ganin garki ina ofis ba ni da kwanciyar hankali bala tana da wayan kira sunan ki dadin baki hmm. wai dadin baki haba sai ta ce yau ai ba wani maganar dadin baki abin da nake so da ke ki san ƙaryar da zaki yi a gida ya kamata mu ko dai mu bar ƙasar nan ko mai abuja yes in that zuwa kace ni na dawo ranka ne wani abu ka kaji wani kake leka A ai ina so zuwa anjima da an daura auren yata zan juya zan kuma inda na fito Allah shi kiyaye hanya mahadi mm. amma ka ɗauki hutu ne ko kawai kai za ka ma hanya a ranka da ko ban dauki hutu ba ai <laughs> zuciya ta ce gaskiya ba nan take ba tana can saboda zuciyarka ta shi sanya ka zama ka gina fara tun da muke tsakaninmu da kai baka on fara irin ta wani ranar ai dole ka gani cikin annashuwa wato ka san ita zuciya ba ta zufa, musamman zuciya iri biyu ba sa taɓa zufa. wace da wace ta farko zuciyar fasiki wanda ya saba fasikanci da 'yan mata wato ko da girma ko mai girman da ya ka zaga yana ɗan bin yara ƙanana ɗabi'a nan dai bai daina ba sai wace kuma sai kuma mutumin da zuciyarsa take nuna soyayya saboda Allah ta kama irin zuciya ta kenan duk zuciya da take nuna soyayya saboda Allah za ka gaba tarbi da abin da take so ba wannan shine dalilin da yasa idan an daura auren yata ni ma zan juya tafi Abuja domin na yi gamo da wata ita tana cikin wani halin da ka tsinci na ciki kuma za a yi na auren can na samu wacce ni ma ta sala to ka tuma na sai ka dinka zuba kada ka riga kan bayani sai ka tafi <laughs> to ranka ne to sai an jima Fati Fati tashi Har yara na ya tafi kenan dama na gaggawa mu tashi na zai in ba kai da abun ka mai yana ce mun sun guna nan sai ce yau muka fara da kai kin ji abin da ya ce ina jin shi a jawo mai gudu shi don wahala ke ce yar wahala ce mu da gani kawai da Allah daga yau karan sake ganin kenan daga yau wannan harkar na daina zuciya ta riga ta tsarkaka daga cikin waɗancan kalamai da yi na zuciyoyin nan guda biyu na ce ki fice ki bani wuri Fati, mace ki wuce kawo zuciya guda biyu da na fasiki tsoho wanda bai bar fasikanci ba Me da da kai? Mantuwar ne. Mantuwar ne. Wannan. ka so ne? Ina so mana. Kawai da gani ne amfaninsa saboda nan ya tunawa duk lokacin da na kalle shi. To yanzu kuma na cewa ba shi da muhimmanci a saboda na fahimci cewa yanzu ina tare da ke har abada kana nufin ka dawo garin nan da zama kenan ko ban dawo garin nan da zama ba zuciya ta dawo nan Allah ya sa zuciyarka wannan magana ta. Ke ma kin san zuciyata. Daga yau ina so ki ɗauki zuciyata ki haɗa da taki ki saka a cikin akwatin ƙarfe ki jefa cikin teku yassa darasi waƙiya gun laman tsoro akan buzo da ɗau darasi